وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul nisa satin da ya wuce mun yi karatu zuwa ƙarshen aya ta hudu. bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala yake mana game da abin da ya shafi auratayya waɗanda ya halatta a aure su da waɗanda bai halatta a aure su ba in haramci saboda nasaba in haramci saboda surkuntaka akwai wata alaƙa ta surkuntaka kamar mahaifiyar matarka da dukkan dangin waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya hana auratayya tsakaninsu saboda kuma hikima irin na Allah subhanahu wata'ala yanzu abin da za mu tsora gaba shine kuma waɗanda ya halatta a aure su amma kuma akwai tsautsayi da kasada wajen aurensu <clears throat> kamar baiwa mutum bai samu halin da zai auri ya ba to sai ya ga baiwar wani yana da kuma bukatan aure ya matsu kuma zai yi aure Allah sai ce babu laifi sai Allah ya ce to amma kuma fa da za a yi haƙuri da shi ya fi saboda ne saboda idan ka auri baiwa duk 'ya'yan da za ta haifa bayi ne na mai wannan baiwar jama'a mun fahimta wallahi idan kana bibiyan musulunci da irin hukunce-hukunce da musulunci ya zo da su domin gyara rayuwar bayi wannan kaɗai zai ƙara maka yaƙini akan yaƙininka cewa wallahi wannan addini addinin Allah ne don banda Allah ba wadda ya isa fitar da irin wannan sirakta wa bayi su rayu a kai shi ne ma'anan tibiyanan likulli shi tibiyanan likulli shi tibiyanan likulli shi bayani ne akan komi da komi duk abin da ma baka hango shi ba a cikin alkur'ani ko sunna zaka same shi a dunkule cikin wata aya ayar ta zama wata ƙa'ida da ta ƙunshi abubuwa ko hadisin ya ƙunshi abubuwa yana matsayin ƙa'ida ne wadda malamai in suka zo suka fasa sai kaga ana ta fito da abubuwa daban-daban e wani bayahudi yana tare da musulmai yana ganin yadda rayuwar musulmai yake duk abin da ka taɓa musulmi sai ce ga abin da addini ya ce duk abin da ka taɓa musulmi sai ce ga abin da addini ya ce a yi in ya ƙi yin kaza sai ya ce addini ya hana wannan ba yahudan sai ya tsaya ya kalli tsari da zubin musulmai wallahi wata ran Allah ya matsi bakinsa yake gaya musulmanin farisi ya ce mishi laƙabi allamakum nabiyukum kulla shay'in hatta kira'a. Ya yace wallahi musulmai ko kun ji dadin ku annabinku ya koya muku komai da komai har yadda za a shiga bayan gida ladabin shiga bayan gida a biya bukata yaya za a shiga me za a ce in za in an shiga in an je tsugunawa yaya za a tsuguna in da a fito yaya za a yi in za a yi tsarki da wani ruwa ne ta ina za a ajiye abin tsarkin duka kai dai ka san addinin da ya koyar da ladubba karatu na yadda za a yi a bayan gida ai ƙarya ne a ce ofis ɗinka bai koya maka ya daka ya ofis ba sai dai kawai in ka in ka addini addinin da ya koyar da karatun bayan gida ƙarya ne a ce addinin bayi da darasin tsakar gida bayi da darasin cikin ɗaki bayi da darasin kasuwa bayi da darasin yadda bayi za su yi rayuwa akwai abin burgewa ko babu akwai to ɗaya daga cikin manufofi da ya sa ka ga ake ta waɗannan ƙa'idodi ake ta shimfiɗa wa mutane dokoki yadda ya kamata banda wacce banda wacce banda wacce ka san dolo ne kawai yake gina aure akan manufarsa shi shi ɗayansa ku biyu ne za ku yi auren da kai da matarka ku biyun nan wata sai ku haifi 'ya'ya goma yanzu idan kuka cutar da waɗannan yara akan maslahar ku ko biyu kun yi musu adalci to musulunci in za ka yi auren bayan ya kalle ka ya kalle ta sai kuma ya kalli zuriyar da za su zo daga baya shi yasa wanda bai more aure ba wanda yake auren sha'awa auren fashion kawai idan abu ya mishi bai tunanin ne zai biyo baya kawai sai je afka ai a cikin suratul bakara mun karanta Allah ya hana auren mushrikai ko wala tankihul mushrikati مؤمنة خير من ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون الله يتوى الأمة المسلمين ولا تنكه المشركات حتى يؤمننا Allah ya ce, Kar ku sake ku auri mata kafirai kar ku sake ku auri mata mushrikai hatta yu'minna Allah ta sun yi imani da Allah wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum Allah ce wallahi mutum ya auri baiwa mu'mina shine mafi alkhairi akan ya auri mushruka ba ma gujiya walau a'jabatkum Allah yake kuma duk yadda ta burge ku Allah yake ku auri baiwa mu'mina shine mafi alkhairi akan mushrika Allah kuma sai yace wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu kar ku yadda ku kuma ku aurar wa mushrikai sai sun yi imani Allah sai yace wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum Allah yace wallahi bawa mu'mini shine mafi alkhairi akan mushriki Allah yake ko da mushrikin ya ƙayatar da ku ya burge ku kamar wani ne yace Allah to don me Allah sai ce ulaika yad'una ila nar domin waɗancan suna kira ne zuwa ga wuta da su kai ku ko ƴaƴan zuwa ga wuta inji Allah wallahu yad'u ila ila aljannati wal maghfirati bi iznihi Allah kuma yana kira ne wallahu yad'u wallahu yad'u ilal jannati wal magfirati bi iznihi Allah yana kira zuwa ga aljanna da kuma gafara daga wajensa jama'a mun fahimci abin din ko to a kuma cikin mushrikan sai kuma Allah ya ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مفاتحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين to a cikin kuma mushrikan Allah sai ya ware ahlul kitab sai ce su kuma ya halatta ku aure su idan kuna da bukata Allah sai ya ce al-yawma uhilla lakum Allah ya ce daga yau mun halatta muku dukkan dada dan ababen wa ta'amul ladina kitaba hillul yankan ahlul kitabi ya halatta gare ku wa ta'amukum hillul lakum kuma ya halatta gare su Allah sai yace wal musanatu minal mu'minati da mata kamammu ƴaƴa daga cikin mu'minai mu'minan ma ya zama kamammiya da ma mun gani in da ka yi aure a musulunci ko musulmani ba a baka dama ba certificate na auren yar iska ba din auren yar iska wal musanatu min al mu'minati ya kamanniya daga cikin musulmai wal muhsanatu min allazina utul kitaba min qablikum da kuma kamanniya ya daga cikin waɗanda aka ba su littafi kafin ku ba ahlul kitabi ba to ita ma ahlul kitabin in zaka aura ba wata 'yar iska zaka je ka samu ba Gama mun fahimta domin za ta je ta dawo za ta je ta dawo to duk lokacin da kaga irin waɗannan dokoki idan ka kalli yadda dokokin suke kaga abin da malamai suka ce wallahi abin sai ya baka sha'awa ya ƙayatar da kai sai ya baka sha'awa ya ƙayatar da kai to me yasa aka ce ahlul kitabi ya halatta a aura amma mushrikai maguzawa arna su kar a aura malamai suka ce saboda duk wanda ya tashi a bisa maguzanci da gargajiyanci arnanci irin na tsafi yana da wahala yana da wahala sake wannan akidan duk alkur'ani in zaka yi tilawa wadda suka fi wahalar da annabawa da manzanni sune yan inna wa gadana aba'ana duk inda ka samu in turnuku da annabi za ka samu inna a ba a to gargajiya kenan gargajiya kenan abinda mutum ya tashi a ciki tambare shi da wannan abun ba karamin bala'i ne. yanzu ba ga ƴan uwa ana nan ahlus sunna salafiyya a ƙur'ani, sunna ta tabba ka dubi irin su durkuso da su inhina'i da sauran sunna da yawa a cikin ahlus sunna har yanzu ba su bari ba in mutum zai gaisa da malami yana dan wani haka haka saboda a cikin abun ya tashi ɓamɓare abin da mutum ya tashi na al'ada a ciki bala'i ne shi yasa duk wata mummunar al'ada a cikin ku kuna hangota ku yi kokari ku yake ta kuna barin ƴaƴanku suka tashi suka samu kansu a ciki to kafin araba su da shi bala'i ne haka ne ko baka ba ba kowa ne zaka samu zai gaisa da malamin ka ko wani abu direct su je su gaisa su yi kaza kaza ba ko daga can gefe ne zaka yana wani noke wato gargajiya kenan haka ne ko baka ba to amma ita ahlul kitabi ita ahlul kitabi saboda tana bin wani abu da take jin addini saboda ka ita dama an tsora ta akan an ce kaza an ce kaza an ce kaza an ce kaza mun fahimta ko to akwai yiwuwar idan aka zo mata da dalili za ta iya cinzuwa daga kan abin da take kai ma'ana dai ba za ta yi tsauri in ba bisa inadi ba irin tsaurin da wadda ya sha abin har cikin jininsa da ɓargon jikinsa jama'a mun fahimta to musulunci duk yana lura domin zai iya yiwuwa ka aure ka ku aifi 'ya'ya biyu uku ka barta da 'ya'ya ba ka san me zai zo ya faru ba ba ka san me zai zo ya faru ba to duka waɗannan dokoki Allah yana shimfiɗa mana su ne domin ya nuna mana hanyar da za mu bi mu samu tsira madawwaliya Allah ya tabbatar da mu akan daga dagan mu Allah ya buɗe mana zuciyar mu sai Allah ya ce ومن لم يستطع منكم قولا أن ينجح المحصنات المؤمنات فمما فإما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن وآتوهن أجورهن بالمحروف محصنات محصنات غير مفاتحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي لعنة منكم نعم. وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. جماعة أبايا mun karanta faɗin Allah maɗaukacin sarki bayan ya toke waɗanda ya haramta a gare mu ma'aura sai ya ce wa uhilla ma wara a zalikum to an halatta muku duk abinda yake wajen waɗanda muka ambata jama'a mu fahimta to kar kuma ka je ka ɗebo duk wanda kake so Allah sai ya ce wa man minkun minkum tsaunan Allah ya ce duk wanda bai samu iko na wadata ba a tsaulu bi ma'ana algina wadata gafirin zambi wa ƙabili taubi shadidil iqabi zittaun wadata Allah ya ce wa mallan ya tsafi minkum tsaunan duk wanda bai samu iko bayi da hali na wadata daga cikinku an yanki halmuhusanatil mu'minat na ya auri ‘ya'ya muminai, ‘ya ba baiwa ba mumina ba kafira ba Allah ce to duk wanda bai samu hali ba bayi da iko bayi da wadata an yanki hal muhsanatil mu'minat na ya aure 'ya'ya waɗanda suke muminai Allah ce to fa mimma malakat aymanukum Allah ce to sai ya nema daga abinda damar ku ta mallaka ba ku yanga ba kenan yanzu abu ya tike ba shi da hanyar aure idan ya ce sai ya yi ɗawainiya idan ya ce sai ya kashe dukiya kuma ba shi da halin da zai aure ta Allah ya ce famimma malakat aimanukum to sai ya nema daga abin da damarku ta mallaka idan akwai waɗanda suke da bayi suke da ku kuyangi daga cikinku to sai ya je ya nema min fata ya kumul mu'minat na daga kuyanginku wadda suke muminai ba fa kafira ba in kuma muna fahimta fa mimma malakat aymanukum min fatayatikum almu'minat Allah yake to sai ya ya nema daga abinda damar ku ta mallaka na ku yangi wadda suke muminai Allah sai yace wallahu a'lamu bi imanikum Allah shine mafi sani game da imaninku domin kar wani ya hukunta imanin wani Allah ya ce a'a huwa a'lamu biman yattaqa wallahu a'lamu bi imanikum Allah shine mafi sani game da imaninku ba'dukum min ba'din Allah ce ai sashin ku daga sashi yake ma'ana da ku da bayin ai duka abu ɗaya ne jama'a mun fahimta domin yana daga cikin al'adar larabawa a wancan lokacin tsananin tsana kyama na irin auren waɗannan bayi idan mutum ya auri baiwar sai ya zama wani abu daban a cikinsu Allah sai ya ce wallahu a'lamu bi imanikum Allah shine mafi sani game da imaninku tunda ya ce a auri abinda damar ku ta mallaka kuma mumina to ai zai iya yiwuwa ita baiwar muminan ta mafi ubangidantan imani da matsayi abun Allah haka ne ko ba ka ba Allah ce wallahu a'lamu bi imanikum sai kuma yace ba'dukum min ba'din ai sashin ku daga sashi yake da kai da baiwar asalin ku dai ai asali ɗaya ne zama mun fahimta Allah yace huhunna bi izni ahlihinna Allah yace to ku aure su su waɗannan bayi mu'minai Allah yace da izinin waɗanda suke mallakan su masu su ba bayi bane ba akwai waɗanda su ne masu bayin ba Allah ta to in za ku aure su ku aure su da izinin waɗanda suke mallakansu ita baiwa idan za a aure ta ko da ubanta na raye wadda ya mallake ta a matsayin baiwar shine komai akan aurar da ita jama'a mun fahimta domin baiwar ta ce idan kuma ya aurar da ita 'ya'yan da za ta je ta yi ta aihuwa a gidanka bayan sa ne saboda ka idan ta aihu sai ɗanka ya ɗan fara yawo sai ce na zo ɗaukan kare sai ta ga akwai matsala to wannan ayin tana magana ne akan matsalar ai auren baiwa duk wanda kaga wai kallon zurriya bai dame shi ba a rayuwa wallahi bai fahimci rayuwa bai fahimci rayuwa duk wanda duk al'ummar da ka gani malam duk al'ummar da ka ga generation na bayanta bai dame ta ba wallahi ba al'umma bace da take da alkhairi in uwana mun fahimta yanzu idan misali za a ce a ware wata anguwa a cikin garin nan sai a ce to a je a ƙirgo musulman anguwan duka su wani duk musulman anguwan a ƙirgo su su nawa ne idan aka samu mutum dubu goma misali a cikin anguwan za ka samu yara ƙanana daga shekara ɗaya biyu uku zuwa shekara goma su ne kusan dubu bakwai ɗin anguwa haka ne ko ba haka ne duk gidan da ka shiga sai ka samu yaran gidan sun fi manyan gidan yawa kai za ka samu wani ɗaki ɗaya kawai yaran da suke gidan duk sun fi ku manyan gidan haka ne ko ba haka ba to amma sai ka ce wai har yau ku damuwanku ku gina kanku meye makomarsu babu ruwanku wannan alama ce ta al'umman da ba ta da albarka kun gane magana yanzu inda za a ce a je a zo da population na jihar Bauchi duka idan aka zo da mutum miliyan biyar to da a samu yara sun haura miliyan uku kun gane magana? to sai aka ce kuma har yanzu ko siyasa za ka yi kai maslahar ka kake dubawa waɗannan yaran gobe ko jibi yaya za su taso su yi rayuwa duka ba damuwarka ba ne to alamar baka da manufa ne a rayuwa to idan mun gane wannan lissafin yanzu yaran idan ka kasa su gida goma yaran in ka kasa su gida goma gida takwas duk suna karatu ne a makarantun da ba su da inganci kaso biyu ne a cikin goma suke zuwa makarantu da za a kula da su a ba su ilimi ingantacce haka ne ko ba haka ba ne? haka ne to wannan al'ummar ne za ta gina abin arziki idan aka ce a tara yaran duka in aka tara yara ɗari za ka samu a cikin ɗarin yara saba'in ko tamanin duk inda suke zuwa su yi karatu ba mai inganci ba ne za ka samu ishirin ko talatin ne a cikinsu suke zuwa ingantaccen to waɗannan ba su ba ne matsalan ku gobe ko jibi to kuma bai damu al'ummar ba jama'a kun gane ko ba gane ba haka ne haka ne za a zo idan ana siyasa sai a zo a ce to ana ganawa da kungiyoyi wannan kungiyar idan ta shiga sai a bata miliyan biyu waccar in ta shiga a bata miliyan uku sai ka samu sun je suna raba kuɗin dubu biyar biyar biyar a tsakanin su wadda kuɗin ya kai ya gyara musu firamaren anguwansu ya kai ko bai kai ba wadda ya haɗa kungiya ya bata naira miliyan biyar bai gyara muku firamaren anguwanku ba masoyinku ne ya mai da ku ba ku san me kuke yi ba idan an je firamaren duk wundunanta da kujerunta da ƙofofinta da alluna duka za a iya sa masu sabbi a wannan miliyan biyar ɗin har a ƙara wa malamai alawan zai yi ko ba zai ba to sai a je a kasa kuɗin dubu biyu dubu biyar biyar biyar biyar saboda an fahimci ba ku da manufa ku gyara kuma inda yaran nan za su yi karatu mai inganci shine gobe fatanku shine fatanku to shi Allah duk abin da yake shirya mana nan yana duba mana zuriyar mu yana duba mana abin da zai biyo baya yana duba gobe ko jibin mu yana duba gobe ko jibin mu matsayi ne girma malanta wannan malanta matsayi ne girma na malanta da almajirai ake yi ba da kai da karatunka ba idan da aka wayi gari aka ce da wane malam wane malam wane malam wane malam wane duk almajiran wane ne to wannan ke nuna wanan wane ne amma ba kai ba duk su imamu malik da ka gani almajiransu suka kawo mana duk malikiyan nan shi bai taɓa taka inda muke ba wannan almajirai da suka samu kurai su suka yi aikin haka ne ko ba haka ba inda bai zauna ya karanta ba zai yiwu ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba duk da kake ji a ce imam wani wani yankin kuma nahiyar kuma bai taɓa zuwa ba amma ga nan karatunsa da masabarsa ta mamaye ku ta ko ta ina saboda ya tsaya ya yi aikin saboda gobe ko jibi yau imamu malik bai nan amma malikiya tana nan to haka ake yi to daga ran da muka samu wayewa mai kyau shi yasa malam idan mutum ya fahimci addini ta hanyar fahimtar addini ta hanyar karatun addini da kuma yin karatun addini tsakani da Allah ke sa al'umma ta samu wayewa mai kyau ke sa al'umma ta samu wayewa mai kyau Allah ya mana muwafaka Allah ya ce fanki na bi izni na. Allah ya ce to ku aure su da izinin mamallakansu wa na ujura bil bilma'aru. Allah ya ce kuma ku ba su sadakokinsu Allah ya ce da kyautatawa bisa abin da shari'a ta sani bisa abin da al'adar ku ta sani kyautatawa ne Allah ce ku ba su kar kuma don kun ga bayi ne ku aure su a walakance a kaskance jama'a muna fahimta Allah ya ce ku kimanta su ku mutunta su ku ba su sadakinsu sadaki wadda ya dace da su wadda ya dace akwai mutuntawa da kimantawa Allah ya ce hunna ujura hunna bil ma'ruf Allah ce ku ba su sadakinsu Allah ce bisa kyautatawa muhsanatin Allah ce su ma suna masu kamewa gaira musafihat ba fa suna masu zinace zinace ba jama'a mun ji ko kun ga Allah na maimaita wancan dan baya da aka ce wa uhilla lakum ma wara azalikum an tabtagu bi amwalikum sai ya ce muhsinina ghayra musafihin Allah ce kuma fa kuna masu kamewa ne masu neman aure ba fa zina ba kun ga su ma da yazo kansu sai Allah ya sake cewa musanati ghayra musafihatin Allah ya ce waɗanda fa suke niyan aure ne ma'ana aure shine manufarsu ba zinace zinace ba ba ya wace ya wacen banza ba jama'a mun ji idan balan idan ba zun tunanin baya ba da wadda ya kwanta da baiwa da wadda ya kwanta da ya akwai wani bambanci ne ba bambanci jikin yar daban ne da jikin baiwa ita wannan tanti aka mata wannan ba a yi ba to amma abin da ya sa du ake bambancewa saboda hukuncin abin da za ka zo ka aifa wannan akwai bambanci sannan kuma dole tunaninka ya zama kan abin da zai biyo bayanka abin da zai biyo bayanka dole tunaninka ya zama abin da zai biyo bayanka haka ne sau da yawa idan mun zo muna karatu wani sai ka gan shi da ɗan yaransa ya zo ya wuce rayuwa ce wata rana malam inda nisan kwana yaron sai ya zo wucewa ta bakin makarantar sai ya ce da nan muke zuwa da babana tafsiri zai faɗa ko ba zai faɗa ba zai faɗa ka saba mishi da duk wani abu na alkai ka kuma nesan tashi daga duk wani abu na shar ka nesan tashi daga duk wani abu na shar duk wani abu na alkhairi ka tashi a ciki gobe ko jibi ko ba ka nan sai ya zo ko ba ka nan sai ya zo Allah ya ce wa ujura hunna bil ma'ruf Allah yake ku basu sadakokin su da kyautatawa musanatin suna masu kamewa suna masu aure gaira musafihatin ba suna masu zinata zinata ba wala muttakizani wala muttakiza wala muttakizati akdan Allah yake kuma ba masu riƙon abokai ba al akdan jam'i ne na kidin shine boyfriend kasan ai akwai wacce wai ita tana kawa da namiji Eh, eh tana kawa da namiji za ta zo baban ta ce aboki na ne <laughs> abokin ki abokin ki ana aboki da namiji <laughs> ranke dare su Allah ya ce ba kuma tana mai rikan abokai a sirrance wadda za su dinga zina da ita shi abokin akwai bambanci ne da mai nema da abokin idan aka ce wannan aboki ne shi kenan shi bai da sha'awa bai da sha'awa <laughs> Karyar banza karyar wuce <laughs> amin Allah ya ce wala muttaki zati akdan kuma ya zama ba masu riƙan abokai a sirrance wadda za su dinga zina da su ba jama'a mun fahimta Allah sai yace fa idza uhsinna uhsinna bi ma'ana tazawwajna Allah ce to idan sun yi aure sun samu kamewa yanzu sun shiga karkashin aure fa in ataina bi fahishatin Allah ce to idan sun zo da wata alfashi jama'a mun fahimta yanzu kuma ta yi aure tana ƙarƙashin auren wani Allah ce to kuma fazan sai aka same ta da zina ai an gudu ba a tsira ba ko Allah ya ce fa'iza uhusinna idan suka yi aure fa'in a taina bisa hishafin, idan suka zo da alfasha ma'ana suka zake mazina alaihinna nisfu ma alal muhsanati min al azab Allah yake to yana kansu rabin abinda yake kan 'ya'ya in sun yi zina min al azabi na haddi da za a yi musu al azab bi ma'ana al hadd shine ma'anan wa yadra'u an al azab zai tunkuɗe mata azaba ma'ana zai tunkuɗe mata haddi ita ma idan ta yi rantsuwa jama'a mun fahimta ko Allah ke tofa alaihinna abinda ke kan waɗannan kuyangi mu'minai da suka yi aure nisfu ma alal nisfu ma alal musanati min al azab to suna da kwatankwacin rabin abinda ke kan 'ya'ya na azaba ma'ana na haddi saboda haka idan 'ya, budurwa ta yi zina ba ta taɓa aure ba ba za a mata bulala ɗari ba sannan za a tsare ta na tsawon shekara guda to sai aka ce ita kuma wannan baiwa mumina in ta yi aure a yi mata rabin abin da za a yi mawacar kaga yanzu ita za a mata bulala hamsin kenan ko sai kuma a tsare ta na tsawon wata shida bayan Allah mun fahimta Allah sai ya ce zalika liman ya la'anata minku. Allah ya ce amma ba wannan hukuncin ga wadda ya ji tsoron faɗawa cikin zinari. jama'a mun fahimta mutum ne mai tsananin sha'awa mai tsananin sha'awa ya fahimci zai iya fadawa cikin fitinar zina Allah ya ce to an ba shi dama in ba yi da hali na auren ya mumina to ya auri baiwa mumina Jama'a mun fahimta? zalika liman kashiyar al'anatu bi ma'ana al-mushakka shine kunci da damuwa Allah ce to wannan hukunci ne na wanda yake tsoron zai shiga kunci da damuwa na bukatar mace to an ba shi dama ya auri baiwa mumina amma ku ji sai Allah ya ce wa an tasbiru khairul lakum Allah ce amma da za ku yi hakuri kar ku auri bayi muminan Allah ce shi fi alkhairi domin idan ka biye ma wannan zazzafar sha'awar kan Ka ce to bari ka aure baiwa mumina din to fa ƴaƴanka bayi za ka aure su eh, bayi za ka aike su Allah ce wa an tasbiru khairul lakum Allah ce to amma ku yi hakuri ku kame har lokacin da Allah zai wadata ku Allah ce shine mafi alkhairi yanzu ba ƴaƴanka aka kula maka ba amma in bukatar ka ne ai za ta biya haka ne ko ba haka ba idan ku yangar ka aura bukata za ta biya ko ba za ta biya ba to amma saboda tunanin yadda zurriyar ka za su zo Allah sai ce wa an tasbiru khairul lakum Allah ce ku yi hakuri shine mafi alkhairi gare ku wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai rahama ne bayan Allah muna fahimta ko Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace to sai Allah ya ce الله يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يكون عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ليلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا الله يجزيك Yuridullahu li yubayyana lakum abinda Allah ke nufi shine ya muku bayani filla filla bayan Allah mun fahimta duk abinda ka gani a shari'ar musulunci babu wani abu ko kwaya daya da wai Allah zai amfani shi haka ya faɗa cikin hadisul qudus ya ibadi innakum lam tablugu durri fatadurruni walan tablugu naf'i fatanfa'uni Allah ya ce ya ku ni na ba za ku kai matsayin da za ku amfane ni ba ba za ku kai matsayin da za ku cutar da ni ba balle ku cutar da ni ba za ku kai matsayin da za ku amfane ni ba balle ku amfane ni akwai mai amfanin Allah ne duk abin da kaga ta doka ana cewa ayi kaza kar ayi kaza mafita Allah ke baka amma dan baka bi ba wa kanka kaiwa Allah ya ce, yuridullahu Allah li bayyana lakum, Allah yana nufi ne ya yi muku bayani wa ya kun sunanan allazina min qablikum ya shiryar da ku ya nusar da ku zuwa ga sunonin waɗanda suka gabace ku. Ba akwai al'ummomi da aka yi kafin mu ba? Ai ba mu ba ne farau a duniya. Idan soyayya ne an yi kafin a haife ka, an yi ko ba yi ba? Amin. <laughs> Haka ne, wai ka zo wucewa ka ga wani ɗan dattijo yana tafiya da kyar kana sannu ba, in aka gaya ma irin soyayyar da baban nan ya zai baka mamaki haka ne ai Allah ya faɗa ya ce ba hal ata alal insani hinun bin ad-dahri lam yakun shay'an mazkura Allah ya ce hal'ata Allah insani hilin min dahari lam ya kunshi an maskura Allah ce shin wani lokaci bai taɓa shuɗewa a kan ɗan adam ba Wadda shi a lokacin ɗan adam ɗin ba a mata dinsa Allah ce ba a taɓa yin lokacin ba hal'ata alal insani hilin min dar shin bai taɓa zuwa ta kan ɗan adam ba wani lokaci da aka yi a rayuwa lam yakun an maskura shi a lokacin ba a tajin sa malam an taba a gidanku a zo da tsaraba a kasa kowa ya dauna shi a lokacin baka nan an taba yi ko ba taba yi ba to me da a fasa kuma don baka nan ran da ka mutu ma za a kai amarya ko kuma in ka mutu shi kenan sai a rufe santaral a rufe winti a ce yau gari babu komai ran da ka mutu a ranar wanda zai sai mota Allah ya ce rayuwa ta shuɗe an yi soyayya an yi komai Allah ya kai a lokacin ma baka zo duniyan ba Allah ya to ina so ne in da ku in shiryar da ku sunnonin waɗanda suka gabace قد كانت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين Allah ya ce kad kalat min qablikum sunan, Allah ya ce sunnoni hanyoyi Allah ya ce sun shuɗe kafin fasiru fil ardi Allah ya ce ku yawo a bayan ƙasa fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin Allah ya ce ku je ku ga ƙarshen waɗanda suka ƙaryata yadda ya ƙare Allah ya ce to wal yuridu lahu li yubayyana lakum Allah yana nufi ne ya yi muku bayani wa yahdiyakum sunan allazina min qablikum ya nusar da ku ya shiryar da ku zuwa ga sunnoni hanyoyin waɗanda suka gabace ku wa tuba alaikum ya dawo da ku daga kallefi ku tuba kuma ya karɓi tuban ku wallahu alimun hakim Allah mai ilimi ne Allah mai hikima ne jama'a muna ji wallahu yuridu an tuba alaikum Allah yana fa nufin ne ya yayi muku muwafaka da tuba ku tuba ya karbi tubanku, mun ji manufar Allah wallahu yuridu an alaikum Allah yana nufin ne ya dawo da ku baya daga saba mishi daga yin laifuffuka daga mummunan hanya ku tuba kuma ya karbi tuban mun ji manufarsa wallahu yuridu an yatuba alaikum Allah yana nufi ne ya karbi tubanku wa yuridu allazina yattabi'una shahawati an tamilu mailan azima Allah yace amma waɗanda suke bibiyan sha'awoyinsu wa yuridu allazina yattabi'una shahawati amma waɗanda suke bin sha'awa sha'awoyinsu na rayuwar duniya su kuma suna nufi ne abinda suke so an tamilu mailan azima ku karkata babban kaucewa ku halaka ku lalace Allah ke suka tare abinda suke nufi kenan makiya addini abinda suke nufi ku lalace ku karkace ku bauɗe mailan azima Allah ke babban kaucewa shi kuma Allah so yake ku dawo ku tuba ya karɓi tubanku wa Labina, yadda yattabi'una shahawati amma waɗanda ke bin sha'awe sha'awe na son zuciyarsu su kuma so suke yi an tamilu mailan azima Allah ce ku yi babban karkata ku rataya hanya jama'a mun ji bambanci ai shine ce ba fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'u salata wattaba'u shahawati fa sawfa yalqawna gayya Allah da ya ambaci annabawa da manzanni da salihai na kwarai, sai ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun waɗansu sun zo sun maye a bayan waɗannan su waɗannan da suka maye din aba'us salata suna tozartar da sallah wata ba'u shahawati suna bibiyan sha'awe sha'awe ne Allah ce fa sawfa yalqauna gayya da sannu za su gamu da wata babbar musifa mun ji illar sako. ai ma su kan yan duniya والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام Allah ya ce wallafi na kafaru waɗanda suka kafirce ma Allah ya tamatta'una jin daɗi suke wa ya akuluna a ci a sha kamata a kulul an'amu kamar yadda dabbobin gida suke ci Allah ya ce haka suke rayuwa wannan rumar su Allah ya ce wuta ita ce Ka san wani shi rayuwar duniyan rayuwar duniyan kawai shi ya more yadda kaga dabba take neman abinci haka yake neman abinci ya biya bukatar ku ya tamatta'una wa ya akuluna a ci a sha bayan wannan bai da wata manufa ginanniya bai da wata manufa ginanniya to Allah ya ce abinda suke su abinda suke su wa yuridu alladhina yattabi'una shahawati an tamilu ميلان الزيما ميلان الزيما كاد وانا الدين سوكا كي مكين تركي ني كان الدين سكانين كذا الله حسب الدين سكين هكا الله شيء ود كثير من أهل الكتاب لو يرجونكم من بعد إيمانكم كفارا لو يرجونكم من بعد إيمانكم كفارا حسبا كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ضعفوا ضعفوا واصبحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير الله يتي ود كثير من أهل الكتاب الله يتي ديوة أتكين أهل الكتاب سنة بوري لو يردونكم من بعد إيمانكم kuffaran ina ma da su samu dama su mai da ku kafirai bayan kun yi imani me yasa Allah ce hasadan min indi anfusihim saboda hasada da take cikin ransu saboda hasada da take cikin ransu saboda hasada da take cikin ransu yadda ya lalace ya ga kai ma ka lalace zafi yake ji ya ga kana da kima a cikin mutane kana da kima saboda kame kanka shi kuma bayi da kame kai to ina zai samu a yi zubar gado haka ne wai ridin da zina yadda biyu na shawati an ta nilo lan azima Allah sai sake cewa yuridullahu an yukaffifa ankum Allah yana fa nufi ne ya sassauta muku jama'a muna ji yuridu Allah an yukaffifa anku Allah na nufin ya sassauta muku yuridu Allah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah ya abinda Allah ke nufi da ku sauki Allah bai nufin tsanani ma anzalna alayka alqur'ana litashqa Allah ke ban saukar da alqur'ani don ka wahala ba wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah ke ban saka wani abu cikin addinin ku na kunci ba in ga mutum na yarfe gumi to yana nema mu cikin sa ne ko mai ƴaƴansa eh. ba ka ganin ƴan kallon kallo Daki ne fa daki ne zaka je ka samu an toshe window wai don kai wani ma ya zo ya ka duba masallaci da fanka da kafet da kanshi matsayaci bai shiga ba haka zai je cikin zufa kuma ana tura ma ubansa a shan kuma kuɗi ya biya akwai wahala ko babu <laughs> eh, akwai wahala to haka ne haka ne haka ne to shi ɗan na mana Allah ce yuridu lahu an yukaffifa anku Allah yana nufin ya sassauta muku wa kulikal insanu ifa Allah ce an halicci dan adam da rauni duk kai kawon dan adam yana da rauni burinsa ne bukatarsa ne gonansa ne ya noma ya noma ya tashi komai sai kuma gobe to haka duk abin da zai yi to ashe ɗan adam tun da an halicce shi da rauni yana bukatan tallafi daga mahalicinsa ko bai bukata yana bukatan a taimake shi da tsare-tsare da zai bi don ya rage mai wahala ko bai bukata yana bukata to Allah ya ce ina sassauta muku ne ina so in muku bayani ne hanyoyi saboda ku ba za ku iya bin hanyar tiryan tiryan da kanku ba Allah ce saboda kuna da rauni sai aka ce to a nuna muku hanya mafi sauki wai kuma mutum sai ce shi ba ruwansa ka sa ko da in aka nishi magana ta shi ba aikin Allah yake ba to wai ke aiki wa Allah an ce maka da akwai mai Allah yake ne ha ko limamin maskaukan sai ke yi wa ba mai ma Allah yake Allah ya ce in ahsantum ahsantum li anfusikum idan kun kyautata kun gyara kun mutunta Allah ya ce kun gyara ne makanku wa sa asatum falaha in kun munana kun bata kun yi rashin mutunci Allah ya ce wa kanku kowa makansa yake yiwa in ka ja baki makanka <laughs> kowa makansa yake yiwa eh. ka yi juyi da daddare ka tashi ka duba sai ka ga ɗaya biyu ko uku ko hudu maimakon ka koma ka ɗauki mota da je ka yi arwala ko raka a biyu ka yi kayi wa kanka wannan raka a biyun ka ga bala'in da za ta toshe maka za ka gani za ka gani annabi ya ce wuta ana neman kariya da ita ko da tsagin dabino ko da tsagin dabino sai ka ga abin da ta toshe sai ka ga abin da ta toshe وكلك الإنسان ضعيفا الله يتعلم لك أن أدم ترى من مقارع أرمى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالرقم من باطل إلا إلا تكون تجارة عن تراب منكم ولا الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا الله يجزي ya ayyuhal labina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah inji Allah la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil Allah ce kar ku dinga cin dukiyarku a tsakaninku da ɓarna inji Allah kar ku ci ta hanyar zalunci kar ku ci dukiyar junanku kar ku karbi dukiyar junanku a tsakaninku bil batili Allah ke ta hanyar zalunci kar ka shirya wata dabara domin ka cuci wani ko Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah Allah ke kar ku dinga cutan ƴan uwan bayan Allah na ji kullu yasawi al-khabith wa tayyib walau a'jabaka kasratul khabith Allah ya ce ka gaya musu da haram da halal Allah ya ce ba sa'o'in juna ba la yastawil kabisu wa tayyib Allah ya ce da haram da halal ba ɗaya ba Allah Allah ya ce walau a'jabaka kasratul kabi Allah ya ce kuma ko da yawan haram ɗin ya kai ya kawo wallahi malam naira dubu ɗari biyar ta haram ba sa'an dubu biyar ta halal ba ne ba sa'an ta bace dubu ɗari biyar ta haram ba sa'ar naira dubu biyar ta halal ba ce la yasta wani kabi su walau a ajabaka kasratul kabi fattakullaha ya ulil albab Allah ki masu hankali ko hankalta Allah ki masu hankali ko hankalta abinda Allah ya baka ka wadatar shi kar ka taɓa tunanin bari ka shirya wata dabara don ka cuci wani kar ka shirya wata dabara don ka soci wani kar ka shirya wata dabara don ka soci wani duk abin da ba naka baka fita harkar musulunci roƙo ma bai so balle zalunci roƙo ma bai so balle zalunci Allah ya ce to ku waɗanda kuka yi imani da Allah la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kar ku dinga cin dukiyarku a tsakaninku Allah ya ce ta hanyar ƙarya da zalunci Allah ya ce illa an ta kuna tijarata sai dai in ta kasance kasuwanci sai ka siyar nan kuma ka kasa in an saya ba zai ɗau kayanka ba Allah ce in yi lada kuɗin kayanka ya baka ka yi hidimarka illa an ta kuna tijarata Allah ce sai dai in kuɗinku kuna karɓa ne tsakaninku kuna ci ne a tsakaninku Allah ce ta hanyar kasuwanci an tarabi minkum Allah ce kasuwancin kuma ya zama da yardanku ka sayar ne da yardanka ba karfa-karfa aka maka ba damfaranka aka yi ba ka sayar a daɗin rai ka saya a daɗin rai Allah ce to ya zama ta haka kuke karɓar dukiyar junanku zama amince? ya zama ta hanya ce da Allah ya halatta aiki kai aka biya ka duk abin da ka karba duk abin da ka karba za a bi shi kwabo-kwabo a ranar aljiya matsalar hisabin kuɗi matsalar hisabin kuɗi shine sai ka ci ta inda kuɗin ya shigo kuma ka ci ta inda ya idan aka ɗaga wannan sai aka ce ta ina ka same shi sai ka ce Allah albashi na ne na karɓa nasa to kuma sai a ce yi kai da shi sai aka samu kuma makaruwa ka bawa saboda haka ta inda ka samu ya zama clean ta inda ka kashe ya zama clean wallahi malam kafin kuɗi ka samu sauƙi a kansu kafin mutum ya samu sauƙi kan dukiya sharaɗi ne sai ya zama ta inda ya samu halal ta inda ya kashe halal shi yasa malamai suka ce wanda yake kin daukan dukiyarsa ya taimaki waɗanda ba su da shi ya taimaki waɗanda ba su da ƙarfi ya taimaki addini suka ce wallahi ba a taɓa samun wawa kamar sa ba a rayuwa yanzu kaga irin halin da ake ciki a rayuwar nan Allah in kiwa sabu hun masara sai ya sama maka aljanna a sauri dan wani mudu goma in ka shi sai yayi sai kwalla Allahu akbar na'am suka ce dukiyar nan dai ɗayan uku ne zai faru duk kuɗinka ka je ka irga motan hawanka kaza gidajenka kaza account yanzu kana da miliyan kaza ɗayan uku ne zai faru ko dai su ƙare kana nan zai yi ko zai yi ba su ƙare duka kana nan gidajen ka sai da su ga ka ko kuma ka mutu ka bar su in ka mutu ka bar su suka ce wa mutum biyu da ka bar wa gadon ko dai mutumin kirki mai son Allah mai son addinin Allah mai son bayin Allah shi ya ɗauki dukiyar ya yi taimakon da ka kika yi ya zan dukiyar ka ce amma credit da ya samu a kan ta kai ko rabi baka samu ba ka yi wauta ko baka yi ba ka tara kuɗi ka bar ma wani shi ya yi aikin da zai tsira kai baka yi ba ko kuma ka bar ma 'yan iska zai yi ko ba zai yi ba zai yi sai ka samu kuɗin da baka taɓa dunkula su ka ba wa mahaifiyarka ba wata il baka taɓa kirga dubu ɗari ka bata ka ce mata hajji ki rike ko za ki yi baki ce ma ki wani alkhairi baka taɓa yi ba ɗanka in ya gada sai ya ɗauki dubu ɗari ya ba budurwansa kyauta ka ji kunya ko baka ji ba ka ji to kuɗin iya inda za su shiga kenan ko su ƙare ko kuma mutumin banza ya gada ko mutumin kirki ya gada in mutumin kirki ya gada ya fika moransu don alkhairi zai yi in mutumin banza ya gada ka taimake shi akan barna idan kuma sun kare ka ji kunya to baka gina masallacin ba baka gina makarantar ba kuma kuɗin ya kare to baka ji kunya ba kaga ana ce da ka sani da ka giggina ma in ma zai kare ya kare to duk lokacin da kace ga wani ka taimake shi inda hali ka taimake shi aka ce ga wata hidima ta addini ka taimaka ka taimaka aka ce ga waɗansu bayin Allah ka taimake su ka taimake su zai zo ya wuce ko kuɗin su wuce ko kai ka wuce Allah ya samu dace Allah ya ce wala taqtulu anfusakum Allah ya ce kar ku kashe kayukanku ma'ana kar ku kashe junanku kar ku dinga halakar da kanku da kanku kar kuma ku dinga halakar da ƴan uwanku ma'ana aya ce da take magana akan toshe kofa na haddasa barna da zub da jinin bayan Allah musulunci kai kanka kai kanka ba a baka dama ka cutar da kanka ba wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kayukanku kar kai ka sabbaba makanka abinda zaka halakar da kanka wala taqtulu anfusakum kuma kar ku dinga kashe junanku inna allaha kana bikum rahima lalle Allah ya kasance mai jin kai ne gare ku yana da tausayi a kanku inna allaha kana bikum rahima Allah na jin kanku Allah na tausayinku saboda ka yi muku waɗannan dokoki wa man yaf'al zalika Allah ta amma duk wanda ya aikata wancaninka ya aikata waɗannan ababa da aka hana udwanin saboda ƙetar haddi wuce gona da iri wa zulman saboda zalunci fa sawfa nuslihi nara Allah ce da sannu za mu shigar da shi cikin wata wuta da zai konu da ita wa kana zalika ala Allah yasira hakan kuma abu ne mai sauki a wajen Allah Allah ya tsare mu daga azabar su bayan Allah sai mu kwana a nan sai wani sati idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora Allah ya taimake mu Allah ya sa mu dace gobe kuma ina da tafiya sani sai addu'a Allah ya sa mu je lafiya mu dawo lafiya Allah kuma ya ba mu sa'a tafiya akwai dan uwa malam Ahmad da Allah ya yi wa mahaifinsa shi ma rasuwa Allah ya sa hutawa yau Allah ya kai haske cikin kabarinsa Allah ya gafarta mishi Allah ya albarkaci zuriyarsa kuma satin da ya wuce bayan mun magana a game da